yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci sun tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka tafi suka bi hanyarsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi ramadan ya riga ya wuce ya tafi da dukkan ayyukanmu masu kyau da marasa kyau da muka yi babu shakka wanda ya tsaya ya kyautata aikinsa a wannan wata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya kusanci Allah da azuminsa da tsayuwar daransa da karatun alkur'ani da sadaka da sada zumunci da zikiri babu shakka wannan ya rabauta wanda ya yi sakaci ya yi wasa da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi babu shakka wannan shi ya yi gagarumar asara wanda duk ya cika aikinsa Allah zai cika masa sakamakonsa Allah baya tauye wa bayinsa wani abu daga cikin ayyukansu na alkhairi da suka yi ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا كوباينا إن inji Allah. yace ayyukan ku ne nake lissafa muku su nake kididdige muku su sannan zan cika muku sakamakonsu. wanda ya ga alkhairi ya gode wa Allah wanda ya ga wani wannan kada ya zargi kowa sai kansa Ramadan ya tafi ya yi bankwana da dukkan ayyukan da muka yi masu kyau wasu sun tsaya sun ribaci wannan falala da Allah ya yi wa wannan al'umma babu wata al'umma da Allah ya wajabta mata azumin watan Ramadana sai wannan al'ummar saboda yalwar falalarsa ga wannan al'ummar da ɗimbin rahamar da ya sanya ma wannan al'umma wasu sun ribaci wannan falala sun mori waɗannan kwanaki sun samu gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu kuma sun yi sakaci alkhairin duk da yake ciki bai same su ba ko sun gaza a cikin abin da aka ɗora musu na ayyukan alkhairi magabata na kwarai suna bakin ƙoƙarinsu wajen bautar Allah amma cike suke da tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba salman yana cewa sallah ma'auni ce wanda ya cika ma'auninsa a cika masa ladansa wanda ya tauye ma'auninsa kuwa to kun san abin da Allah ya faɗa sakamakon masu tauyewa wailul lil mutaffifin yake cewa azumi da sauran ayyuka duka haka suke ma'aunai ne waɗanda suka cika ma'auninsu tana cikin bayan Allah na ƙwarai masu cika ma'auni waɗanda kuma suka tauye a cikin waɗannan ayyuka to fa Allah ya ce wailul lil na. tsananin azaba ta tabbata ga masu tauyewa ba za ka ji kunyar ubangiji ba a cikin harkar duniyarka ka so ka cika ma'auninka na duniya amma abin da ya shafi bautar Allah sallarka da azuminka ka rika tauye ma'aunin ba za ka ji kunyar Allah ba a babu shakka idan har Allah subhanahu wa ta'ala zai ce tsananin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu akan harkar duniya masu tauye mudu na duniya to ya kake tsammani kuma ga wanda suke tauye mudu na addini babu shakka tsananin azabar ubangiji sai ta fi wannan domin Allah cewa lil musalli tsananin azaba ya tabbata ga masallata allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke rabkanwa ga barin sallarsu su rabkanwa ga barin yinta a lokacinta ko su yi rafkanuwa ga barin kawo ta da haƙoƙinta rukunanta da wajibanta waɗannan tsananin azabar Allah ta tabbata gare su magabata suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bautar Allah amma zuciyarsu na cike da tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba suna yin bautar Allah iya bakin iyawarsu amma zuciyarsu na cike da tsoro an karɓa aikin da suka yi ko ba a karɓa ba su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su ya ce su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na dukiyarsu ko na ibadarsu amma zukatansu na cike da tsoro cewa za su koma ga ubangijinsu za su koma shin abin da suka yi ɗin nan sun yi shi daidai ko ba su yi shi daidai ba sun cika ko ba su cika ba wannan abin yana firgita su Sai na ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ku kasance kun fi damuwa da maganar karɓar aikinku da lamarin aikin aikinku sama da shi aikin, wato ku rika tunanin aikinku an karɓa sama yadda kuke tunanin kun yi aiki haka nan fadalata ibn ubayd Allah yadda da shi yake cewa da zan san cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi daidai da ƙwayar komayya na aikina to da wannan ya fi soyuwa a gurina fiye da duniya da abin da yake cikinta saboda Allah yana cewa inda ma ya taƙabbanu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana karɓa ne daga masu taƙawa da aikin da babu taƙawa a tattare da shi to Allah ba zai karɓi wannan aikin ba saboda haka bautar Allah suke amma cikin tsoro suke yi an karba ko ba a karba ba sayyidina ali idan daren ƙarshe ya zo na watan ramadan yakan yi shela yana cewa laita shi'ri manil maqbulu minna fanuhanni wa manil mahrumu minna fanu'azzi yake cewa ina ma na sani wane ne daga cikinmu wane ne daga cikinmu aka karɓi aikinsa mai masa barka mu yi masa san barka wane ne kuma ba a karɓi aikinsa ba mu yi masa jaje haka nan shi ma ibn mas'ud alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu haka shi ma yake irin wannan maganar yake cewa ba mu sani ba a cikin wane ne aka karɓi nashi aikin sai mu taya shi murna wane ne kuma aka ki karɓar nashi aikin mu taya shi jaje mu roƙa masa Allah ya ɗora karyarsa? babu shakka ramadan makaranta ce da take cike da darussa makaranta ce ta kwanaki talatin amma darussan da suke ciki idan da mutum zai yi aiki da abin da ya koya a cikin kwanakin ramadan sun ishe shi rayuwarsa gaba ɗaya wata ne da yake sada zukata da Allah subhanahu wata'ala wata ne da yake jawo zuciya zuwa ga bautar Allah zuwa ga tsoron Allah zuwa ga kiyaye dokokin Allah Allah ya ce da mumini ka bar cinka da shan ka na halal ka bar ka ta halal saboda ni ka yadda ka yi wannan tun daga hudowar alfijir har faduwar rana ba za ka ci abin da Allah ya halatta maka ka ci ba ba za ka sha abin da Allah ya halatta maka ka sha ba kana cikin jama'a ko kana kai kadai a fili ko a boye ba za ka yi wannan ba saboda me saboda Allah ya ce kada ka yi ashe wanda ba zai koya maka ba zai sabar da bar maka gujewa haramun ba idan har ka iya gujewa halal halal ɗinka Allah ya ce kakkaci halal ɗinka a tsawon wannan awanni ka haƙura ashe ba za ka iya cewa haramun ashe ba wannan ya kamata ya zama na kaguce mata ba a sauran kwanakin rayuwarka duka babu shakka watan ramadan wata ne da yake koya mana ainihin jin cewa mu bayan allah mu ba mu da wani katabus a karan kanmu sai abin da allah ce shi ne mai ba mu umarni shi ne mai hana mu shi ne mai cewa ku yi shi ne mai cewa kada ku yi a haka za mu san cewa ashe babban manufar mu a bayan ƙasa shi ne bautar Allah kamar yadda ya cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta min don haka azumi zai koya maka jin cewa lalle kai bawan Allah lalle kai sai abinda Allah ya nema daga wajenka sai yadda yayi da kai wannan ba ƙaramin matsayi ba ne azumi yake ɗaukaka bawa ya kai shi gare shi inda bawa zai ci gaba da riƙe wannan kalmin ya riƙe wannan matsayin a tsawon rayuwarsa babu shakka babu wanda ya samu gata irinsa babu wanda zai samu ɗaukaka irinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana lokuta daban-daban da za mu samu kusanci da shi da zai yafe mana kurakuranmu da zunubanmu da laifukanmu da zai ninninka mana ladan ayyukanmu mu yi abu ƙanƙani ubangiji ya ninninka mana shi a lada ubangiji ya yi wannan ne don ya ƙara janyo mu kusa da shi ya ƙara janyo mu kusa da rahamarsa kaga ashe dole mu gode masa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen ayoyin Ramadan ya ce Wani iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ku cika adadin kwanaki na watan ramadan kuma ku yi wa Allah kabbara a bisa shiriyar da ya muku kuma ku gode masa ashe kaga wannan ni'ima ce babba da Allah subhanahu wata'ala ya mana wanda wajibi mu tsaya da haƙƙin godiya gare shi a cikin sauran kwanakinmu kada mu ɗauka ramadan ne kawai watan bautar Allah watan tsoron Allah watan taimakon juna watan zikiri da karatu da tsayuwar dare idan muka yi haka mun cuci kanmu idan muka yi haka ba mu fahimci ma'anar ramadan ba ramadan makaranta ce da take koya maka bin Allah da taƙawa kiyaye dokar Allah shi yasa Allah ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku samu taƙawa taƙawa shine kai abinda abinda Allah ya wajabta maka ka gujewa wa abinda ya haramta maka shine taƙawa in kai wannan ka sanya maki tsakaninka da fushin Allah da azabarsa ashe ramadan makaranta ce da za ta dora ka akan turba ta saita ka ta dora ka akan hanya akan gwada mai miƙaƙe wanda da za ka ci gaba da tafiya akan wannan babu abin da zai hana ka shiga aljanna shi yasa magabata suke cewa wanda duk ramadan ya shigo ya fita har aka gama cin wannan kasuwar mai yi abin da Allah ya gafarta masa ba to wannan ba zai samu gafarar Allah mala'ika jibrilu addu'a yayi ya ce wa annabi ya ce amin a cikin addu'o'in da ya ce duk wanda ya riski ramadan kuma bai samu gafarar Allah ba har ramadan ya wuce Allah ka nesanta shi daga rahamarsa ya ce amin ya ce wa annabi kai ma ka ce amin manzo Allah ce amin saboda saboda hanyoyin samun rahamar Allah da dama a cikin watan Ramadan a ce kai ko guda ɗaya baka ribata ba har ya zo ya wuce babu babu asarar da ta kai wannan mutumin da zai shiga cikin irin wannan ni'ima amma har a gama cinta ba ta shafe shi ba babu shakka wannan ko ina ma aka sa shi ba zai samu wannan ni'imar ba to daga cikin irin falalar ubangiji subhanahu wata'ala ga wannan al'umma to babu wata al'umma da ta samu wannan falala sai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin sayo muslim hadisin abu ayyub al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fakana kaman sama dahr wanda dai azumin watan ramadan sannan ya biyo bayan shi da wadda kwanaki shida daga watan shawwal to wannan kamar ya azumci shekara ne saboda mai alhasanatu bi ashri amsalha alhasanatu bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki Allah yana ninka shi goma kai azumin wata guda daidai yake da azumin wata goma saura wata biyu a shekara sai kai azumin kwana shida kwana shidan nan daidai yake da kwanaki sittin shi ne daidai da wata biyu kaga wata goma sha biyu ke da shi yasa annabi ya to wanda duk ya azumin watan ramadan sannan ya biyo baya da sittin min shawwal fa ka annama sama da kamar ya azumci shekarar sani da anna alhasana bi ashri amsalha man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha haka Allah ya ce wanda duk aiki daya Allah zai ninka masa goma ramadan ɗaya an baka ladan ramadan goma kwanaki shida an baka ladan kwanaki sittin saboda haka kana da shekara ɗaya cif cif wannan falala ce saboda haka wannan dama ce kuma ƙofa ce ta samun kusantar ubangiji da Allah subhanahu wataala ya buɗa mana wanda suna nan da dama a cikin wannan addini namu saboda haka daga yanzu mutum yana iya farawa yana da kwanaki da suka rage masu yawa cikin wannan watan ya azumci shida kana iya yin su a jere idan ka yi su a jere to daman shi aikin alkhairi ana son a gaggauta shi ba a son wato jinkiri da sannu-sannu a cikin aikin alkhairi Allah ce ke sari'u ila maghfirah wa sabiqu ila maghfirah kanu yusari'una fil khairat shi aikin alheri so ake kai gaggawa al-mubadara kada ka yi ainihin jinkiri har wani abu ya zo ya faru ka kasa samun abin da ake so a samu da haka rigegeniya a fili in ka yi su a jere ka gama shi kenan in baka samu ba saboda wata larura ko saboda wani dalili da kake da shi babu laifi in ka karkatsa su ka dai samu ka yi shi da ɗin amma wannan ana son ka gama ka gama ramadan din in ana bin ka bashi azumin kwana biyu uku ka sha saboda wata larura yi kokari ka biya domin annabi cewa man samun ramadana ba ba'da ramadan ba ba sashin ramadan ba in ka azumci watan sannan sai ka azumci shida saboda in ana bin ka sauran ramadan to sai ka kammala ramadan sai ka zo ka azumci wannan shida min shawwal yawanci mata da suke samun larura yawanci ba a shan abin da zai wuce kwana biyar shida bakwai kina da kwana 20 da wani abu a cikin wannan watan za ki iya biya sai ki zo ki samu ki sauran fi guda shirin da ake bukata idan mutum wata larura ta rashin lafiya ko wani aiki ba zai bashi yi a cikin abin nan ba to yana iya yi ko da bayan shawar din amma wannan ga wanda larura ta hana shi kamar yadda aka sani ko shi ramadan din idan larura ta hana ka yin azumin ramadan a ce fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ka yi shi a wasu kwanaki to shi ma wannan idan rashin lafiya ko wani larurar da za ta hana ka yin azumi ta sa ta gitto baka samu ka'ida to sai ka yi shi ko da bayan wucewar shawar ɗin idan mutum ya haka to ya riski wannan falala Allah subhanahu wataala ka ba mu dacewa Allah subhanahu wataala ka samu cikin waɗanda ka yanta a wannan wata mai albarka Allah ka samu cikin waɗanda ka yi wa gafara Allah ka samu cikin karɓaɓɓun bayanka a cikin wannan wata da ya gabata Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon ɗorewa akan abin da muka sani muka aikata na ayyukan alkhairi Allah ka ba mu dorewa da dorewa akan su ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'in da muka yi a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana sassauci a ƙasar nan ubangiji ya yi mana damuwar mu abubuwan da suka sha kan al'umma na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da zubar da jini da sace-sacen mutane da lalata dukiya Allah ka kawo mana dauki Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka shiga lamarinmu ba don halinmu ba Allah ka sanya wa shugabanninmu zuciya zuciya ta alkhairi zuciya da za su tausayin ka. ubangiji ka sa musu tsoronka a cikin zuciyarsu zukatansu Allah ka sa musu tsoro a cikin zukatansu ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka da gobe kiyama yan uwanmu falastinawa da yahudawa da makirai da azzalumai na duniya suka sako su gaba suke musu kisan kiyashi tsawon watanni takwas ya ubangiji ka shiga lamarinsu ya ubangiji ka kawo musu ɗauki ya ubangiji ka mai da kaidin masu kaidi a kansu ya ubangiji ka ba su nasara akan magabtansu ya ubangiji ka sanyaya musu ka sauƙaƙa musu cikin jarrabar da suke ciki Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya a ƙasashen musulmi baki ɗaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا